صالحي خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara a goma ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin littafin sahihu bin kasir wanda wannan shine majalisi na bakwai akwai tambayoyi da aka na kallawa zai karanta bismillah gaskiya dama a abinda zai sa a ibn rajab alhambali na ga littafi da ya rubuta akan abin da ya shafi matsala ta kushu'i kuma ya yi ta kawowa cewa da yawan mutane da suna sallah amma wallahi sun yi nisa da kushu'i a cikin sallar idan an ce kushu'i ana buƙatar mutum ya haɗa abu biyu halatto da Allah a zuciyarsa lokacin da yake yin sallah da kuma samar da natsuwa ta gaɓoɓin jiki ta yadda mutum yana yin cikakken ruku'u da sujjada da kuma tsayuwa mai kyau a wajen sallah ɗin ba irin yadda ba wushe ke ta makotan kuciya mutum zai zo sallah ƙif ƙif ƙif shi kenan ya gama wani ma da ya zo ya sallah aka ce a ah, wani haka gama sallah ya ce to sallah ga mai ƙarfi wani abu ne wani kana da ƙarfi ai sallah ba wani abu ya yi so wannan ba shi da kyau idan muka lura da sallah irin abubuwan da ake yi kafin a shige ta na farko sai an yi kiran sallah a cikin kiran sallan nan tun a farko za a ce Allahu akbar Allahu akbar shi abinda aka faɗa Allahu akbar ma'anarsa shine abinda mai kiran sallah yake faɗa mutane tun daga farko duk wani wanda kuka san yana da girma to a yanzu in dai a gaban Allah ne to girmansa ya faɗi shi ba mai girma ba ne za a ce ashadu la ilaha illallah a ce kuma ashadu anna muhammadun rasulullah mutum yana tabbatarwa da kansa cewa ya shaida cewa a sama da ƙasa ba wanda icancanta a bauta mar da gaskiya sun ba Allah ba sannan bautar mutum ya shaida wa kansa cewa ba zai karɓe ta ta hannun kowane mutum yadda za a bauta wa Allah ba sai ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a zo a cikin kiran sallah a ce hayya ala sala a yau gaugawa zuwa ga babbar ga sallah a ce hayya ala fala a yau gaugawa zuwa ga babbar rabu idan a sallan asuba ne ladani ma sai ya kara sai ya ce as-salatu khairun minan Nauru ya faɗa ma mutane ce sallafa a tashi a yi tafa ya fi alheri mutum ya kwanta ya ci gaba da ɗibar bacci ya sake maimaitawa allahu akbar allahu akbar ya sake ribiwa da la ilaha illallahu bisam irin abin da aka faɗa a kiran sallah in an zo sai an maimaita irinsa a ikama. a ikama, hadda ƙadi ƙamatar salati lallai tabbas lokacin tsaye da sallah ya yi a ciki za a maimaita hayya alasala hayya alalfala lokacin da mutum ya zo zai yi takbiratul ihram ya yi haka ya shiga sallah da ita ga wanda ya san dama mai ceci sallah mai zai shiga yi ba ka fara sallah ba sai da ka ɗauki duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta ka sanya shi wara a zaharika bayan hannunka kai watsi da shi kace yanzu babu wani abu da yake da girma a gabanka in ba girman Allah ba to sanda mutum zai yi sallah cikin abin da zai taimaka masa wajen samun natsuwa ta zuciya da halatto da Allah to ya dinga tana cewa yanzu wannan abin da zai zai yi munajaci ne zai yi ganawa da Allah subhanahu wata'ala ne hadisi ya tabbata hadisul qudsi manzan Allah ya faɗi cewa Allah ya ce ƙasamtu salata baini wa baina abdini sufaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu lokacin da duk kika tsaya sallah bayan takbiratul ihram idan kika fara sallah kina cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi na ya gode mu idan kika ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi na ya yabo gare ni in kika ce maliki yau din sai Allah ya ce ni abdi bawa ya girmama ni a wata ruwayan da ilayya amri bawana na ya maida al'amari zuwa gare ni in kika ce na abudu wa na nasta'in Allah sai ce ha zali. wannan dama na wani ni kadai na cancanci wannan matsayin abauta min ni kadai sannan abin da ba wanda zai iya kar a nemi taimakon kuwa an ba ni ba sai ce to wale abdi ma sa'ala yanzu abin da zaki har zuwa ƙarshe addu'a zaki to halatto da ma'anonin irin waɗannan abubuwan da kuma sanin cewa ita sallah dama munajati mutum yake yi da Allah subhanahu wata'ala to dai mata shiri da kimɗi da kyau kafin ya shige ta in kuma mutum bai wannan ba Allah ya kiyaye yawa kun ga ana zuwa aje a yi sallar gawa dama ita ma akwai kabarbari daga hudu har zuwa tara ana yi turan da duk mutum ya ki tsayawa ya abin da ya kamata wallahi ran da limamin gawa ya tsaya gaban gawa ya ɗaga hannu ya ce allahu akbar ya mata kabbara ita gawar da ake ma wannan a lokacin da za ta yi magana ta ji mutane su ji da kun sha mamaki don wanda duk ya samu kansa a wannan halin sanda limamin zai daga hannu ya ce Allahu akbar abinda gawa za ta tabbatar da cewa ni da na samu kaina a wannan halin ni na fi kowa sanin Allah yana da girma amma wanda bai karasu su wannan halin ba har yanzu da sauransa tukunna Allah ya sa dace mu je ta gaba to ai sahur ba shi da alaka da alfijir a cikin watan ramadan tana tambaya mace ce mijinta ya sadu da ita cikin watan ramadan amma da daddare bayan an sha ruwa to sai lokacin sahur yayi ba ta wanka ba shin sai ta yi sahur sai ta wanka ne za ta yi sahur ko ko a'a tana iya yin sahur bayan an gama sahur daga baya tana iya yin wanka so sahur ba shi da alaka da maganan wanka ko rashin shi so tana iya yin sahur ta wanka daga baya tana iya kuma yin wankan sannan ta zo ta sahur ya danganci lokacin da take da shi maji to Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya masa fatahi ya masa buɗi Allah ya sa ya karatun da zai amfane shi amfani al'umma mu gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل يا ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره maɗaukakin sarki ya ce ƙutilal insanu an tsinewa ɗan adam ma a ka mai ikai mamakin butulcin da ɗan adam yake ma Allah min ayi shai'i wai shi ɗan adam ɗinnan daga wani abu ne khalaqahu ma Allah ya halicce shi min nutfatin daga ɗigon maniyi ne fa khalaqahu ya halicce shi duk wacce kuke gani a nan wajen duk yadda wata za ta nuna isa an san ko ita wace ce ko yar wace ce da duk wannan isafa da wannan barazanar ba ta taba ceto wata marhala wani mataki da bai wuce majinar da ake takowa ba a tofa a bango ne mani duk wannan isar ba shi yasa Allah ya ce min nutfatin khalaqahu <clears throat> wai daga wani abu ne daga dugon mani ne ma Allah ya halicci dan adam fa qaddara qaddara halitta dan adam to shi yasa Allah da ya tashi fada sai ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shi ya halicce mu daga rauni sun maja alamin ba abu da'afin kuwa sannan bayan raunin ne fa Allah ya sa mana ƙarfi sun maja alamin ba da kuwatin da'afan kaima <clears throat> sannan bayan raunin sai Allah ya sa kuma furfura a bayan ƙarfi sai furfura da rauni sai su biyu ba idan kina so ki gane haka yau a gidanku idan kina akwai ana kiwon akuya ko tinkiya ko saniya a yau idan ta haifi ɗa a yau ɗan zai tashi ya ci gaba da gudu da tsalle-tsalle sai kuma in kin isa in kin haifi ɗa yau yau ki haife shi ɗan ya tashi ya ci gaba da gudu yau saboda raunin da Allah ya faɗa ba wanda ya sai ƙaryata Allah ya ce zai haifi ran da ɗan izo duniya ya tashi ya ci gaba da tsalle-tsalle da gudu irin yadda ɗan dabba yake sun masabila sannan Allah ya hore wa ɗan yassara sannan Allah ya hore ma ɗan adam hanyar da zai zo duniya kamar yadda malamai zamu ga sun yi bayani magana guda biyu suka yi sun ma'amata hu sannan lokaci Allah zai kashe dan adam fa hu kana mutuwa nan take ba a buƙatar bata lokaci a yi maka kabari a je a binne ka thumma sha sha'a sannan Allah in ya so an sharahu zai kuma tashi ɗan adam ɗin. shi yasa yake to kalla a'a lamma ya a amara kowane ɗan adam sai ya bar duniya bai gama aikin da Allah ya dora masa ba sai Allah ya ce fal falyanzurul insanu dan adam ya duba mana ya gani ila ta'amihi zuwa ga abincin da yake ci wanda zai tabbatar masa da cewa Allah yana da girma Allah ya ce anna mu dinnan fa sababnal a sabba mu ne muke saukar ruwan sama daga sama kwarararwa za ku ga cewa yau in aka ɗauke ruwa a jihar zamfara allah ya ƙin ruwa babu wani mahaluki da za a iya rubuta petition a kai mai ya ɗauki mataki ya iya yin ruwa idan mai dudin ya ɗauki sai dai fa a jira sai sanda ya ga dama shi yasa aka ce sallar roƙon ruwa in za a tafi a fita bayan gari sannan da gwamnan gari da sarki da liman da kowa sanda za a fita ba a yi ka riga haka ba ka tafi da ita dole in ka sa rigar sai ka juya ta baya don a lokacin ana so a nuna cewa duk wani wanda kake ganin yana da girma yanzu bai da girma an kawo marhalar da akwai wani abu da ake bukata ba kuma wanda zai iya yi sai shi su subhanahu ta'ala da aka kowa yanzu zai fita sallar roƙon ruwa to kowa dole ya juya rigar sawa da kowa da kowa haka za a fita na haka sai yake cewa sun mashaƙaƙan al'ar da shaƙa sannan mu ne muke tsaga ƙasa tsagawa fa an bata na fiya habba mu fitar da kwaya a ciki kwayar gero kwayar masara kwayar shinkafa da duk wata kwaya da kuka sani ta abinci wa inaban da kuma inabi wa qadban da kuma abin da suke ce masa ingilici wa zaitunan ga zaitun wa nakala da itacen da dabinai wa hada'ika ga kuma gonaki gulban wanda suke cike da ainihin wato bishiyoyi masu yawa wa hatan ga kayan marmari wa abba sannan kuma ga ciyayin da dabbobi suke ci duka wannan Allah da ya gama su yace mata allaku wannan saboda jin daɗi saboda ku wale an amikun kuma saboda dabbobinku in ji Allah subhanahu wa ta'ala, imam ibn kasir yace ce ya ta'ala ta'ala Allah yana faɗa zammat yana zargi liman ankarar ba'asa wal shura. ga wanda bi yake inkari yana ganin idan an mutu ba za a tashi ba min bani adama daga cikin 'ya'yan annabi adamu kuma akwai su Allah sai yace kutilar insanu ma farahu an tsinewa ɗan adam Allah an ce shi kai mai kai mamakin butuncin da ɗan adam yake ma Allah ne lu'inar insanu wa hada li jinsil insani al wannan ga duk wani jinsin dan adam da yake ƙaryata cewa idan an mutu ba za a tashi ba li kasarati takdibihi saboda yawan ƙaryatawa shi bila mustanadin ba wani abu da ya dogara da shi bal bi mujarrad al-istibaadi wa adam al kawai a faɗa baka ce ka ina ganin ba zai yi ba gaskiya ko mutum bai da ilimi a faɗa abu kawai a hankalinka kana ganin kai abin ba zai ba sai ka ce kawai ƙarya ne shi ke nan kawai kuma har gobe kowa inda in aka faɗa abu in ya saba ma hankalinsa cewa suke ba zai taɓa yiwa ba sai sam ai bai yiwa kuma ba haka abin yake ba sai sa malamai suka ce da hankali da abin da ya tabbata daga Allah ko annabi ba sa cin karo idan aka samu cin karo nassi ya inganta daga Allah ko annabi amma sun ci karo da hankali to lokacin hankali ne ya samu matsala ba abin da ya tabbata daga Allah ko manzon Allah ba kuma ana samun wannan shi yasa yanzu in gari ya waye wata rana za ku ga sama fara wata ku ganta shudiya wata rana to saman fara ce ko shudiya ce a'a ba wanda zai ce miki sama fara ce ko shudiya ce idan ki ne aka kora ganin da aka kura ganin idan sai yau ta nuna miki shudiya gobe ta nuna miki fara yanzu nan inda muke karatun nan wanda suke kusa yana suna biyo sautin nan amma in kika fita kina dan matsawa a hankali a hankali tun kina jiyo sautin in kika nisa za a kai inda kin daina jiyo sautin kuma muna karatu ana karatun ko an daina ana yi yanzu jiyo sautin da kike ji ƙarya ne an daina karatun ko ko a'a sautin ki ne jinki ne aka kure shi jinni aka kure shi to dan adam da an kure hankalinsa akan abu ko wani sai zai ce a ƙarya ne qala ibn jarir ibn jarir yake cewa ma atfarahu shi ma ashaddu kufrahu me kai mamakin me kai tsananin ainihin wato butulce ma Allah sa wa qala ibn jarir yace wa ya tamilu an yakuna al-muradu ai yana iya daukan ya zamanto ayyu shay'in ja'alahu kafiran wai wani irin abu ne ma isan ya dan adam zai wa Allah mutunci wani irin abu ne saboda duk wanda ya yi maka alheri a duniya idan har kana ganin saboda alherinsa da kirkinsa za ka iya ba da ranka ka iya mutuwa a kansa to ba yadda za a alherin da Allah ya wa bayi mutane su iya haɗa shi da shi ba zai taɓa yiwa ba yanzu duk ibadar da za ku yi ma Allah a cikin ku da tsawon shekarun da za ku da a ce ni'imar gani kaɗai da Allah ya baki a je lahira a aunan ni'imar ta gani da aikin da kika yi a ci ki biya to an ba sa abu ci ko zaki dan ni'imar ganin ba za ki iya ba amma ku ba za ku gane ba nan kowa yake gani ku je ku samu wacce Allah ya taba ba ta dama tana gani ya ɗauta ganin kuma da daga baya ya dawo mata da ganin za ta faɗa muku cewa wannan idan da ɗan adam yake buɗewa yana kallo ya kalli nan ya wawwulkita ba ƙaramin ni'ima ba ce ganin kawai akwai wani bawan Allah ya kai kamar kimanin shekara 60 da wani abu a duniya ranar nan sai ya fara samun matsala ta rashin fitsari sai ya tafi gurin wani likita da ya je ya ga likitan likitan ya rubuta masa magunguna ya ce zai amfani da waɗannan a matakin farko in ya gama in Allah ya sa waɗannan magungunan sun yi shi kenan amma in ba su yi ba sai an yi aiki lokacin da ya ba shi takardar ya duba ya ga sun magungunan da zai amfani da su ya yi kuɗi kawai sai ga mutumin yana hawaye da ya ga yana hawaye sai ya ce masa me yasa kake hawaye ba ka da kuɗin siyan magani ne ko mai faru ya ce wallahi ba ba shi da kuɗin siyan magani ba ne kawai yana kallon yadda Allah ya ɗaga masa kafa tsawon shekarun da ya a duniya kafin ya kawo wannan lokacin ta yadda da a ce kin da ya taso a rayuwar shi duk in zai yi fitsari sai an kawo masa wannan zungure da lulluɗin ya ce wala da bai san yadda zai a rayuwar shi ba to duk wa'annan abubuwan suna nan da yawa wanda Allah subhanahu wa wata'ala yake wa ɗan adam a matsayin ni'ima har Allah ya haɗe gaba ɗaya yace wa in ta ta'uddu ni'matallahi inda ɗan adam zai ce zai kirga ni'imar da Allah yi masa la husuha, ba za ta kirguwa ba sannan ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina. Allah ya dinga kwararo muku ni'imarsa ta ɓoye da ta bayyane amma kuma duk da wannan fa alherin da Allah ya ike da shi akan ɗan adam sai a ce mar inan ya ce ba zai nan ba nan zai a ce dawo inan kuma a ce Allah ne ya ce ya ce wala ba zai nan ba nan yi shi yasa Allah ya kawo wannan cewa min ayyi shay'in utilal insanu ma asfarahu ai ma hamalahu ala tasribi bil ma'adi menene ma idan ki dan adam har yake ganin wai idan an mutu ma ba za a tashi ba a je gaban Allah Allah ya tsayar da shi wa qala qatada qatada yace ma akfarahu shine ma al'anahu me kai mamakin irin tsinuwa da Allah madaukakin sarki ya ma dan adam ce ce sun mabayyana ta'ala lahu sannan Allah ya biya ni ga dan adam kaifa khalaqahu taya ma aka halice shi Mina shay'il haƙiri daga wani abu wanda yake kaskantacce wulakantacce wa annahu qadirun ala i'adatihi to daga wannan ruwan da aka halicci dan adam dan adam zai gane cewa Allah yana da iko wajen ya dawo da shi kama bada'ahu kamar yadda Allah ya fara fa qala sai Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqahu wai daga wani abu ne ma Allah ya halicci dan adam sai ya ce min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu ai kaddara ajalahu daga dagon mani ne Allah ya halicce shi ai kaddara ajalahu kaddara ajalinsa wa rizqahu iqaddara arzikinsa shi yasa malamai suka ce kun ga da yace ajalahu wa rizqahu to da arrizqu da al-ajalu haka ke tafiya arrizqu yana gaba sannan al-ajalu yana baya a tsarin da Allah ya yi miki a rayuwarki duk abin da za ki samu na arziki to yana gaba sannan ajali yana tafa a baya sai kin ci sai kin sha sai kin taka duk inda za ki je a duniya wa'annan suna gaba kafin ajali ya zo daga baya sai sa ku daina damun sun duk abin da koga ya samu dan adam a rayuwa to dama saboda kai aka yi shi abin da duk ba dan kai aka yi shi ba duk rigimar da za a ba zai zo kanka ba wannan ita ce ƙa'ida ta rayuwa to da haka Allah ya ƙaddara ajalinsa wa rizqahu da arzikinsa wa amalahu da aikin da zai wa shaƙiyun amsa sa'id sannan matsiyaci ne a lahira ko mai arziki ne domin ya ta lahira ita ce cikakkiyar yadda ba a samu lokacin da za a gyara matsalar da za a samu to duka wannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa matakai guda uku da yace inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin mun halitta dan adam daga digon mani wanda muka cakuɗa shi kwana 40 mutum yana digon mani ya tashi ya koma jini kwana 40 sannan ya koma mudga tsokan nama kwana 40 ku je ku tambayi malamai masana kimiyyar haka dan adam za ku ji sun ci adadin biliyan nawa ake ɗauka na digon mani a hallaka su kafin a ɗauki ƙwaya ɗayan da za a halici ɗan adam da shi da yawa ne sai sun hallaka sannan a ciki Allah sai ya zaɓi wanda kawai yake so a halici ɗan adam ɗin da shi wani ma sai an ɗauka ya zama ciki sai an tafi Allah in ya ga dama wani ya sha wani kuma a ɓarar da ciki wannan duka Allah maɗaukakin sarki yana yin wannan sun masabila ya sarahu sannan Allah ya hore wa ɗan adam hanyar zuwa duniya ai sun mai tsara alaihi jahu. sannan Allah ya hore wa ɗan adam fitowa min baɗin ummihi daga cikin cikin mahaifiyarsa akwai waɗanda suka yi wannan fassara kuma da gaske kowace a cikinku idan ba horewa ta Allah ba idan aka kalli girman ɗan adam da inda yake fita wallahi in ba horewa ta Allah ba ba yadda za a yi ɗan adam ya fita ta wurin mujahid mujahid yace hadihi هذه كقوله ta'ala. wannan kaman fadin Allah yake cewa inna hadaynahu sabila mun shiryar da ɗan adam mun nuna masa hanya in ma shakiran wa in ma kafura ko da in ya ga dama ya gode ma Allah ko ya butulce ma Allah to wannan ayat duka tana iya ɗaukar guda biyu shine ai bayyanahu lahu mun yi bayyanahu lahu mun yi bayani gare shi wa audahnahu sannan mun fito masa da bayanin fili wa sahalna alaihi ilmahu sannan muka hure masa sanin hanyar to wayannan duka guda biyu Allah ya wa dan adam kowace a cikin kunan Allah ya nuna cewa ga akwai tudu guda biyu a gabanta wa hadaina hun najidai ga tudu na alheri can ga na shari duk wannan ke ga dama ki kama ya rage naki to wannan tudun guda biyu da Allah ya riga ya nuna a nan wannan ayar shine inna hadainahu sabila shine thumma sabila yassara yadda ya hore wa dan adam hanyar da zai zo duniya daga cikin cikin mamarsa to da izo duniyar kuma bai kyale shi ba wajen aka kasa nuna masa hanya mai kyau da zai bi da mara kyau don ya guje ta sai da Allah ya turo annaba su yi maka bayani ga hanya mai kyau ka tsaya a kanta ga mara kyau ka nisance ta amma mutane wasu san ba su yadda ba su guje ma hanya mara kyau ɗin. sai ya ce wa hada huwa arjahu wannan shine abin da ya farin jaya wallahi a'lam sadaka ni kuma ina ganin abin da zai fi zama arjahu din shine a haɗa ma'anar guda biyu tunda malaman tafsiri sun yadda cewa idan an samu aya tana ɗaukar ma'ana biyu uku duka ma'anan yana da kyau ya halatta a fassara littafin Allah da shi wa qawluhu thumma amatahu sannan Allah ya kashe dan adam fa aqbarahu ay innahu ba'da khalqihi lahu bayan Allah ya halicci dan adam amatahu zai kashe shi kowa yanzu nan ba ne ta riga ta zo duniya ba tabin kuma kawai take jira shine mutuwa shikenan idan lokaci ya riga yi ba wani abu da za a jira sannan kowace a cikin ku nan ɗayan abu biyu ne zai faru da ita akwai randa in kika kwanta kin gama tashi akwai randa in kika tashi kin gama kwanciya shikenan kawai wata rana za ki kwanta to wannan kwanciyar ita ce ta ƙarshe ba za ki tashi ba ko za ki tashi to wannan tashin da kika ne na ƙarshe ba za ki koma ki kwanta ba wannan shine abin da zai faru da haka fa akbarahu wannan fa'un ce ta ta'atafi da ta'aqibi dan adam yana mutuwa nan take ba a bukatan bata lokaci a je a yi masa kabari ai ja'alahu za kabarin Allah ya sanya dan adam yana da kabari wal arabu taqulu larabawa suna cewa qabartu ar-rajul idza walla zalika minhu nawa mutun kabari idan na juya na kyale shi a cikin wani al'amari da isa mu kansa wa akbarahu Allah wa wa akbarahu Allah Allah ya yi masa kabari wa kadabtu karnar sauri na ainihin wato ya fushi akan abin da ya shafi karnar sauri wa akdabahu Allah ubatartu zambal ba'i na yanki wato abin dina raƙumi wa abtarahu Allah Allah ya yanke shi wa tarattu anni fulanan ba da Allah na koruwa na daga gurina Allah ya kore shi ai ja'alahu tsaridan na sanya shi mai koruwa ƙalil a'amash lau asnatta mayyitan ila nahariha asha wa lam yunqal ila qabiri yace da zaka dingina matacce zuwa ga ainihin wato a koramarta ko ainihin wato rijinta dai yana iya daukan haka asha mutum zai rayu wa lam yunqal ba za a ciranto shi ba ila qabirin zuwa ga ainihin wato kabari wa qawluhu ta'ala faɗin Allah da yake thumma idza sha'a anshara ay ba'athahu da mautihi in Allah ya ce kuma bayan ya kashe ɗan adam sai ta yadda shi wa min yuqalu an ba'athu wan nushu daga nan ne ake cewa wato tashi da kuma korawa gaban Allah Allah ya ce wa min ayatihi na daga cikin abin da ke nuna cewa akwai Allah an khalaqakum min turabin Allah ya halicce ku daga ƙasa sun ma'iza an tun basharin tantashiro sai ga kun zama mutane kuna ta yaduwa a doron ƙasa wandur ilal idami kaifa nunshiduha ka kalli ƙasusuwa yadda za mu tayar da ita sun manaksuha lahaman sannan sai mu rufe ta da nama wa an abi hurairah ta nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kullu bun adam yabla dukkan jikin dan adam yakan iya tsufa illa ajabar zanabi sai wani ƙashi da ake ce masa ajabar zanab wato kulika min minhu kulika daga nan ne aka halicci dan adam daga nan ne za a sake hauhawar da halittarsa wa qawluhu kalla ya tsadi ma mara qala ibn ya yaqulu jalla sana'uhu allah yana cewa kalla laisan al-amru bi qawli hadha magana ba ita bace magana dan adam din diddi ibukil cewa Allah min annahu qad adda haqqallahi alayhi fi nafsihi mutum yana ganin waya ba da haƙƙin Allah a kankin kanshi wa malihi da dukiyarsa duk abin da kike ganin kin yi ma Allah na aikin da'a da nagarta a duniya to ki yi ki iya kokarin ki za ki yi amma sai kin koma zuwa ga Allah abinda Allah ya sake baki gama ba lamma ya qadima amarahu yaqulu lam yu'addi ma farada alayhi bai gama bayar da abin da aka ɗora masa ba minal alfara'ili na loli da rabbihi ga ubangijin shi wallazi ya ƙa'uli fi ma'ana zalika al'imam bin kasir ya ce abin da ya uku gare ni cikin ma'anar wannan wallahu a'alam annal ma'ana za sha sha'a an sharahu in Allah ya ga dama zai tashi ɗan adam ai sahu. kalla lamma yaqdi ma amarahu ai la arihun al'ana ba zai ainihin wato aikata shi ba yanzu hatta tan qadiyal muddatu har sai idan ainihin wato muddar da Allah ya ɗiba masa ta riga ta kare yace wa yafrugul qadar min bani adam sannan ƙaddara tana kare wa dan adam mimma kataba Allah daga abinda Allah ya rubuta masa annahu sayujadu minhum cewa zai same su wa yakhruju ila dunya zai fita daga duniya wa qad amara bihi ta'ala kauna wa qadaran Allah ya riga ya umarni da wannan kaunin ta tsarin da Allah ya wa duniya da kuma a ƙaddaranci fa'iza ta na haza da ka inda Allah an shara Allah da fara'ik in wannan irga ya kai ƙarshe to shi kenan Allah zai halicci zai tayar da halitta kaunan Allah ya riga umarni wannan tsarin duniya ya kamata ya kasance da kuma ƙaddara yadda tsarinta zai kasance wa a Allah zai dawo da su kama bada ahun kamar yadda ifare su wa qala sai ce cewa fal durin al insanu ila ta'ami dan adan ya kalli abincin da yake ci fihim Tinanu, a ciki akwai ana fada wa dan adam an masa baiwa wa fihi a ciki akwai kafa hujja bi ihya'in nabati da rayar da tsirai min al-ardi daga ƙasa alhamida wacce ta shiru ala ihya'il ajsami akan rayar da jiki ba da ma kanar izaman bayan ta zamanto ƙasusuwa. Bali baliyatir jigaggu wato turaban da kuma turbaya mutamazzika wacce ake take ainihin wato fitacci shi yasa a suratul hajji karkashin watarar arda hamidatan zaka ga kasa ta yi shuru Allah ya ce fa idza anzalna alaiha alma tazzat wa rabat idan lokaci yayi maka saukar da ruwa daga sama lokacin da rani kasa ta girgiza ta kumbura ta karbi ruwan Allah sai yake cewa a lokacin fa'ida an zanna alaihal ma'a tazzat wa rabat idan ta girgi da ta kumbara wa ambata min kulle zaujin bahi sai ta fitar da kowane irin tsiri mai banƙaye sai suka ce to akwai kamanceceniya dama tsakanin mahaifar mace da ƙasa lokacin da ta bushe mace kafin a fara saduwa da ita a ɗauko sanadarin mani daga jikin namiji a haɗa da nata don samar da ɗan adam a lokacin mahaifar ita ma a bushe take kamar yadda ƙasa idan rani Allah kafin ya fara saukar da ruwa ita ma ƙasa a bushe take da lokacin da aka yi ruwa ƙasa ta girgiza ta kumbura to haka idan aka ce an ɗibi wannan sanadarin daga nan daga nan an haɗa an ajiye a mahaifa ita mahaifa haka take girgiza ita ma take kumbura yadda nau'in ƙasa in Allah ya saukar da ruwa take fitar da nau'in tsiri guda biyu akwai namiji akwai mace to haka mahaifar mata su ma yake akwai namiji suna haifa sannan akwai mace shi yasa da ya gama sai yace zalika bi anna huwa al haq mai muku wannan maganan fa shine Allah abun bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma lallai yadda kuka ga mahaifar mace da ba komai Allah ya fitar da ɗan adam ta wannan hanyar ta kuma yana da iko duk wanda ya mutu sai ya rayar da shi wannan shine abin da yake faɗa sai yake cewa an anna sababan a sabba ɗan adam ikalli yadda muka dinga kwararar da ruwa daga sama kwarararwa ay anzalnahu minas sama'i 'alal ardi yadda muke saukar da ruwa daga sama zuwa ainihin wato ƙasa dan adam ya kalli yadda ake yi mana sun shaqaqal al-ardh shaqqa sannan mu tsaga ƙasa tsagawa ai askannahu fiha mu shigar da ruwan a cikin ta fadakala sai ruwan ya shiga fi ha a cikin sasannin kasar wa takallala fi ajza'iha sannan ya kutsa bangare bangare na ƙasar, daga nan sai a samu alhabbi almuda fiha ƙwaya wacce aka sanya a ciki ai mun faɗa a baya mun ce kowane mai gona abin da yake da an saukar da ruwa ya je ya shuka ya sa sungumi ko fatanya ya buɗe ƙasa ya kawo ƙwayan da zai sa ya sake dawowa da ƙasa ya sake da ƙafarsa ya yi gaba shi kenan amma fito da shukar har zuwa lokacin da za ta sake yin wannan aikinsa ne ba aikinsa ba ne ya sami Allah ya ga dama sai ya mutane sai ka shuka shukar ta fito ta yi yabanya sai turo fari sai riƙe ruwa ka je gona kana ji kana kallo ga shukar ka ta yi liblibin da amma yanzu a gabanka tana mutuwa tana ƙonewa ba kuma abin da za ka yi mata don gurin baka isa ka ce bari ka haƙa rijiya ba ka ba ta ruwa don ruwan rijiya ba zai mata ba mai saukar da ruwan daga sama kuma ya riƙi yaƙi saukarwa kana ji kana kallo duk girman gonan duk abin da ka shuka na arziki da yawa a gonar kana ji tana kallo a gaban ka zai mutu ko kuma Allah ya kyale ka sai abincin ma ya kai kana kallo ya kusa dab da zaka fara girbi sai Allah ya turo fari ko turo wata tsutsa haka kawai ka ga tsutsar ta bara tun daga kasan bishiyar daga kasan jijiyar abin da ka shuka za ta fara cinyewa sai ta kai sama haka za ta dinga bi kunya kunya ta cinye nan bangaren ta koma nan kuma tana da yawan da ba abin da za ka yi mata sai dai ka zira mata ido to da haka sai yake cewa fa bata sai i fito wartafa a idagu wa zahara ibayyana ala wajhil ardi a fuskar kasa fa ambatna fiha habban maka wato tsirar da a cikin ta kwaya wa ban wa qalba da inabi da kuma injilici wani nau'i ne na abinci da dabbobi suke ci falhabbu suka ce shi kwaya kullu ma yi min al-hububi duk abinda za a mace shi a ce kwaya masara ta shiga ciki shi yasa yace inna allaha khaliqul habbi wan nawa nawa shine dabino al-habbu kuma shine kwaya to kwayar da abincin da kuka sani kuna ci nan da wanda ma ba ku sani ba tunda ai akwai nau'in abincin da ya shafe mu a nan kasar akwai nau'in abincin da ya shafi kasashen laraba za ku ga ba a samun shi a nan sai a can a konayin abincin da nan ake samun shi ba a samun shi a nan a can sai a nan to da wanda kuka sani in dai kwaya ce sau da nau'in ƙasa iri-iri ne tunda koyar da masana shuke-shuke sun yarda cewa akwai abin da zai yi a sassa wasu gurare saboda yanayin ƙasa in ka ɗauko shi ka kawo nan ba dole ba ne ƙasar ba za ta iya karɓarsa ba saboda yanayin daban to wannan yana ciki wani inabu shi kuma inabi ma'arufin sananne ne والقدب هو الفسفة التي تأكل الدواب رطبا nau'i ne na ciyawar da ake ce mata ingilishi wacce dabbobi suke cin sa danyi wa yuqalu ana ce mata alqattu alqattu aidan wa al-hasan al-basri yace alqatbu al-alaf shine ciyawa wa zaitunan shi kuma zaitun huwa ma'rufun shine sananne ne wa huwa udmun wa asiruhu udmun mai ne wanda aka tatso ma shi ma mai ne wa yastasbahu bihi ana yin fitila da shi wa yudhanu bihi sannan ana kunna fitila da shi din wa naklan yu'kalu bal'an ana cin shi danyi dabino busrar wanda ya fara wato riba wa rutuban da sa wa tamran da wanda ya bushi sannan wa nifan da wanda ainihin wato bai gama nuna ba wa madbuhan ana dafa dabino wa yu'tasaru minhu ana ainihin wato tatsuwa daga dabino rubbun wa abin abinda ake iya dafawa na dabinan da inabi da kuma wanda ana iya sarrafa shi a mayar da shi a dama shi a sha kamar yadda kuka san ana yin kunu duka ana yi wa dabino haka to da haka akwai wani masani wanda suka san harkar dabino za su faɗa muku in kuka je inda ake harkar dabino kalar dabino kaɗai da ake amfani da shi ya fi kala ɗari a duniya sai wanda kawai ka gani idan ka ya gani akwai kalan dabinan da in kana alaƙa da manya za ka ga kuɗi bai sa a iya sabon dabinan a kasuwa shi wannan kawai alfarma ke sa a iya samun shi nau'in dabino sannan a bincike ya nuna cewa irin amfanin da dabino yake da shi a jikin ɗan adam wa hada'iƙa shine basaɗin gonaki gulban shi ne na nakhlun gilazu wacce take da dabine manya kiramun masu karanci wakila suka ce alhada'ik shi ma ana nufin gonaki alhada'ik gonaki kullum alkafa wa sama'a da abin da itaru ya haɗu gulban kuma a shagarun lazi yusta zallu biyu bishiyar da ake sha don ake yin inuwa da shi wannan inuwar da kuke ganin ta yanzu da kuka shigo masallaci kuka zauna da inuwan nan wannan inuwar ba za ku gane cewa ni'ima ba ce sai an tashi alkiyama abu guda uku malamai sun ce suna da saukin samu a rayuwar dan adam idan kuma rayuwar ta kare suna da mugun wahalar samu kun ga ba mun yi magana akan abin da ya shafi ruwa ba to rayuwar ki tana karewa da kin koma zuwa ga Allah tun daga shigar ki kabari har ki je gaban Allah ki tsaya babu inda zaki sake ganin ruwa mai kyau sai a bakin taukin kausara idan kin bi manzon Allah a baki ki sha in kika zama yar bida a duniya in kika je a kore ki annabi yana hanguwa ana koran mutane zai ce a kyale su al'umma ta ce a ce ina ai wayannan yan kwayan addini ne yadda ka kawo addini a duniya ba haka suke ba sun kara sun rage shi maka kore su maka hana ka ƙara suwa nan annabi zai ce to fasukan ai nesa da su ai nesa da su wanda annabi ya kore shi a gaban Allah in shi karɓarsa waye kuma zai iya karɓarsa to yana daga cikin matsalar bid'a kenan matsalar bid'a kenan dan bid'a sun zo sai suke sai sun ta addini sana abu na biyu akwai atsari ku hanya yanzu kun ganin hanya ce ku in mun tashi in za mu zo muna iya biyowa ta nan mun tashi muna iya komawa ta nan da yawa yawan ku hanyar da kuka biyo daga gidajen ku kuka zo karatu ta nan idan kika tashi in kika dama kuma kina iya canza hanya ba hanyar da kika biyo ba wannan hanyar da kuke ganin ta a duniya tsarinta da yawa ba sa daukar a matsayin ni'ima ce ba shi kuma Allah ya faɗe ta a cikin Qur'ani a matsayin ni'ima ya ce zai ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wanda ishin fida muku ƙasa ita hanyoyi ya saka a cikinta wannan ya sa Allah da ya tashi wa ɗan adam hanya bai masa hanya har a ƙasa ba kaɗai har a sama sai da Allah ya wa ɗan adam hanya yanzu muna karatu wannan hanyar duk da muke amfani ita don isar da saƙo daga ƙasa zuwa ƙasa hanya ce take amfani da shi a sama shi yasa da hanyar ta samu matsala sai saƙon ya samu matsala jirgin sama da ake hawa daga ƙasa zuwa ƙasa hanya yake da shi a sama shi yasa da hanyar ta samu matsala shi ma jirgin sai samu matsala ga duk wanda ke hawa jirgin sama ya san cewa har gargada yadda kuka san a titi haka a shiga guri ka ji gargada to haka a sama jirgin sama yana samun wannan za ka ji an shiga gargada sosai a sama za ka ɗauka cewa ko kana kan ƙasa ne a nan to ana samun wannan to idan allah ya tsaye da alkiyama hanya guda biyu ce rak Allah ya riga ya dara mutane gida biyu ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko dai a ganki a hanyar aljanna za a kai ki ko a ganki a hanyar wuta wala ba wanda za ku ganshi a lahira yana yawo wai shi bai san inda zai shigo shi dan iska ne a lahira wallahi bai wa duk wanda ko gani ɗayan biyu ne ba wata hanya a lahira hanya biyu ne kai wallahi ko dai hanyar zuwa wuta ko hanyar zuwa aljanna sana abu na uku shine azillu inwa a yanzu da ake ranar nan ana azumin nan duk wacce yake a gidansa ko bishiya akwai inuwa tana gane abin da nake faɗa nan inda muka zauna masallacin nan yana da inuwa kowa ma yana da inuwa Allah sai da yake alam tara ila rabbika kayfa madda billa ba kwa kallon yadda Allah ke shimfida inuwa alam tara ila rabbika kaifa madda zilla ba kwa kallon yadda Allah yake shimfada inuwa to yadda Allah yake shimfada inuwan nan da ga da safa nan akwai ta da rana babu ta koma nan inda ya ga dama sai sanya ta ta zama sandarariya ba ta motsawa daga nan zuwa nan to a lahira kuma babu inda zaki ga inuwa mai kyau sai ƙarƙashin inuwan al'arshi ta Allah subhanahu wata'ala ranar da babu wata inuwa sai wannan akwai nau'in mutane guda bakwai da annabi ya ce Allah zai ɗauki mutane ya saka a ciki Allah ka sa muna daga ciki to wannan shine wakila suka ce gulban ai iwalan masu tsawo wa qala ikrama ikrama yace gulban shine ai giladul masu kauri matsakaita wa fi riwayatin giladul riqabi masu kauri jijiyoyi alam tara ila ar suka ce ba kallon zuwa ga mutum idan kana galidar raqabati in ya zamanto yana da ainihin wato kaurin kafafu ko ila sai a ce wallahu wallahi innahu la aglab wannan shine mafi linjaye wa fatihatan wa abba amma al fatihatu fa huwa shine ma yutafakkahu bihi min as-simari duk abinda ake jin dadi na kayan itace na marmari al-fatiha kullu ma ukula rataban duk abinda ake cin sa danyi wal abu ma ambatatil ardu Abin da ƙasa ta fitar min ma ya akulu hudda wabu wanda dabbobi suke ci wala ya akulu hunna su mutane ba sa ci wakila wasu malamai suka ce huwa alhashishu shine ciyawa lil baha'im ga dabbobi wala abu shine alkala kalau har yanzu dai ciyawa wakila suka ce al-abu lil baha'im kal fatihatu li bani adam ciyawar da Allah idan dabbobi yadda kuka san idan kuna cin kayan marmari kuke jin daɗi kuma yake muku amfani a jika to aka suma dabbobi nau'in ciyawar da Allah ya ajiye saboda su haka suke yi wa an ata yace kullu shay'in nabata ala wajhil ardi duk abin da ya tsiro ta fuskar ƙasa fa huwa abun to ana ce masa abun wa qala dahaq dahaq yace kullu shay'in anbatathu al ardu duk abin da ƙasa ta tsirar siwal fakiha in dai ba kayan marmari bane fa huwa al abu to ya shiga cikin nau'i na abun فأما ما رواه ابن جرير أن أنا قرأ عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا كرنت أبس وتولى فلما أوتي على هذه الآية لو كسند أكذور شي وجن ونن آية وفاتحة وأبا قال سيتي أن عرفنا الفاتحة من سن أبن لأكي تمس الفاتحة فما الأب فقال سيتي لعمرك يا ابن الخطاب يتنارا إلى الله wanda rayuwarsa ke hannunsa ya kai umar ɗan khattab inna hada da huwa takallufu wannan ɗorawa kai kakule kakule ne fa huwa isnadun sahih wa qad rawahu ghayr wahidin an anas bihi an ruwaito wannan ba mutum ɗaya ba daga anas wa huwa ala annahu arada yayi nufin ne shi mai tambayar an ya arifa ya san shakalahu shakalin shi abba din wa sahu da jinsansa wa ainihu da kuma ainihin mai ake nufi da shi wa illa fa huwa kullu man qara'a hadhihi al-aya ya'lamu annahu min nabatil ardi in ba haka ba duk wanda ya karanta wannan aya ya san al-ab dinnan shine nau'i ne na tsiro da yake fitowa daga cikin ƙasa fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nahlan wa khada'a wa hada'iqa gulbun wa wa abba wa qawluhu mata'an lakum wa li'an'amikum ai in shatan lakum duka wannan fa Allah ya fitar ne fa dan rayuwar dan adam wal an'amikum da kuma dabbobin ku fi hadar dar a wannan gida na duniya ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama Allah yake wa dan adam irin waɗannan abubuwan amma kuma mutane kullum haka ake ta samun matsala da su Allah ya samu dace aya ta gaba yake ne فإذا وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم Allah ta'ala ya ce fa'iza ja a cisa idan alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta riga ta zo wanda mun faɗa mun ce a can ba Allah ya ce fa'iza ja a cisa matil kubara to sunaye ne na alƙiyama kamar yadda nan saka shi ma sunaye ne na alƙiyama ba duk wannan fashin fiɗa Allah yake wa ɗan adam ya san Allah da girmansa amma mutane ina sai ya ce to idan wannan ta riga ta zo alƙiyamar da za a yi tsawa kowa a firgita shi to ranar da za a shiga wannan firgitin yau mai sirrul mar'umin a fiye rana ce da mutum zai guji ɗan uwansa wa ummihi wa abihi mutum yana ganin mamarsa da babansa walla zai ta gudunsu wa sahibatihi mutum yana ganin matarsa zai guje ta wa banihi da 'ya'yansa ɗanki da kika haifa in kika san kin cutar da shi a duniya akwai wani haƙƙi saboda wannan ba zai iya ɗaga miki ƙafa ba a je gaban Allah lami lafiya lau wallahi a ranar in akwai wani haƙƙin da idan bai karɓe shi ba ba zai shiga aljanna ba ba maganin wai kika haife shi wallahi sai ya karɓi kayan shi sannan za ku ga Allah ya kira mata ya ce mata sahiba saboda alaƙarta da namiji a ranar wallahi ki ganin kun yi soyayya da mutum a nan duniya ana ya fanadan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda sai an gama wallahi aka zo gaban Allah ya tabbatar ga wani haƙƙi saboda shi in babu shi wallahi ba zai shiga aljanna ba wallahi ranar ememe mutum za ka tsaya shafa ma sa toka shine wa sahibatihi wa banihi Allah ya ce li kulli mri'in saboda kowane mutum minhum daga cikin mutanen duniya wanda alaka ta nasaba ta hada ma idan a wannan ranar fa da ake maganan za ta zo sha'anin yuguni wala abin da ke gabansa ya ishe shi Allah ya ce wujuhun wasu fuskoki a ranar yauma idan musfira suna cike da haske Allah ka sa mana cikin wannan jahikatun suna dariya mustabshira sannan tana ainihin wato mai bishara tana faɗa wa juna cewa wani alheri zai same ta tun kafin alherin ya zo wa wujuhun wasu fuskoki kuma yawma irin a wannan ranar alaiha gabara tattare da ita akwai kura tarhaqu ha qatara kasanci ya lullube ta Allah ka tsare mu Allah ya ce ula'ika humul kafaratul fajara wayannan sune kafirai fajirai qala ibn abbas ibn abbas yace as-saka min asma'i yawmil qiyama yana daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama azzamahu Allah Allah ya girmama wannan wannan wa hazzara ibada wa hazzarahu ibadahu iwa bayinsa gargadi dangane da wannan wannan qala ibn jarir ibn jarir yace la'allahu ismun linnafqati fi suri ba mamaki suna ne na busa cikin kahu wa qala al-baghawi al-baghawi yace asaka ya'ani sayhati yawm al-qiyama tsawar da za a yi ranar tashin Sun miyar bi bidalika li'annaha ta al-asma' an kira ta da wannan ne saboda da an yi wannan busa saboda tashin hankali kowa sai ya ji kaman kunnensa ya toshe ai to balighu fi isma'iha sai ta kai makura wajen duk wanda ya ji wannan hatta ta kada tusimmiha har sai ta yi kaman ta kurumtar da shi wa qawluhu yawma yafirru al-mar'u min akhihi ranar da mutum zai guji dan uwansa wa ummihi da mahaifiyarsa wa abihi da babansa وصاحبته وبنيه أن يراه ويفر منه متين ينا غننسا زي غدي قالش ويبتعد عنهم يعني سنكيسو لأن الحول دومن سورن فأزيم من جرماني ولكتب مصيفر جليل ببني قال قتادة القتادة يتي الحب فالأحب يتي والأقرب فالأقرب من حول ذلك اليوم مسوي دمسوي makusanci da makusanci kowa yana gudun kowa saboda tsoron ranar alkiyama duk wanda ka san kun taba mu'amala da shi wani ma an ka gan shi gudun shi za ka yi kana tuna cato ko dai mu'amala da kuka yi da shi a duniya ka cuce shi kai yau ya tana da wani haƙƙi na shi ya damƙe ka gudu kake haka Allah ya madaukakin sarki ya faɗa wa qawluhu li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anin guni. Ai huwa fi shughuli shagili kowane mutum yana cikin shagalin da ya shagaltar da shi an gairihi daga waninsa kowa ta kansa yake da ki ga wannan ɗanki ne ke kika haife shi amma ba ta shi kike yi ba shi ma ya gane wannan mamasa ce amma ba ta ke yi ba ki ta kanki kawai shi ma ya ta kanshi an ibn abbas yake cewa manzan Allah ya ce na za a tayar da ku hufatan uratan za a tayar da ku tsirara mushatar kuna tafiya a ƙasa gurnan ko da noƙa ko kaciya babu ƙala yake cewa faƙalat zaujatuhu sai matarsa ta ce ya rasulullahi nan zuru au aurata ba'ad yace yanzu haka za a tashi alkiyama tashi na kallon al'auran juna ƙala sai manna Allah ya ce mata ai Allah ya ce li kullum ri'um yawma izin sha'anin yughni au ƙala ma a 'an an-nazari sai ce ina ai rigimar ta fi ƙarfin wani a ce wai har wani abu ma zai shagaltar da kai kana kallon wai wannan mace ce ko ba mace ba ce ina shi yasa dan karamin misali ga wanda duk ta taba zuwa aikin haji ran da aka ce tara ga wata an baro filin arfa an zo muzdalifa za a kwana a filin Allah ake kwana da maza da mata duk matsayin mutum fili za a zo a kwana tun daga nan mutum zai gane cewa abinda ake faɗa masa zai yi a lahira yana ganin ba zai wato daga duniya zai gane zai a musdarifa ne idan an zo za a kwana <clears throat> za ka ga namiji yana kwanci ya juya baya bai san mace ba ce a bayan shi mace tana kwance ta juya baya ba ta san namiji ba ne a bayanta duk kunyar da mata suke da shi haka za ka ga an zo shiga bayi mace tana rige-rige da namiji yana jira tana ina ka jira na riga ka wallahi haka ake wa qawluhu wujuhun yawma izin musfira shine zahikatun mustabshira ay yakunu an-nasu hunalika fariqaini mutane za su zamanto an kasa su gida biyu wujuhun musfira ai mustaniratun masu haske zahikatun mustabshira ay masruratun tana da farin ciki farihatun min sururi qulubihim suna da farin ciki saboda abin da suke dauke da shi na farin cikin zuciya kada zahar bishu wato murmushi ya bayyana ala wujuhim akan fuskar su wa ha'ula'i ahlul janna wa suna yan aljanna Allah ka sa mana ciki wa wujuhun yawma idan alaiha gabaratar haquha qatara ay ya'luha wa yaghshaha qataratun zai lullube ta zai rufe fuskokin nasu shine wato qatara ay sawaduha baqi akwai wanda a alkiyama in ya tashi fuskarsa saboda mugun baki za ka ɗauka wani yanki duhu ne na dare saboda mugun baki Allah sai ya ce ula'ika humul kafaratul fajara to wayannan su ne kafare fajire ai alkafaratu qulubuhum kafare a zuciya alfajaratu fi a'malihim fajire a aikin su kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai kafiri fajiri Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan ranar da Allah ke ta maimaitawa za ta zo za ta zo Allah ya sa mutane su hankalta kowa ya tashi ya aiki saboda ita amma lallai fakan tabbas za ta zo din tunda Allah madaukakin sarki ya ce za ta zo Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu kafin mu koma zuwa gare shi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh